ka ji kamar an shegen duka ni fa har yanzu wallahi billahi har yanzu wani ɗanɗan nake ji a zuciyata na ce maka kada ka damu kina nan ba zai dawo ba ba zai dawo ma sai nan da sati biyu da an tura su aiki daɗi na da soja kenan yana can mai dufa yana yaƙi ni kuma yana nan yana mai yaƙi inda dai ba zai dawo ba yanzu wankan ma ba yanzu zan yi ba ɗan tsatsin da na ganta an jima sai mu ƙara fiya sosai sai in watsa wanda samun ƙarfe bakwai sai yin abin nan ko ba haka ba Waye? Mai gida? Me haka? Ya na ka dawo yanzu. Ke biki san posting yanayin aikin nan ba ba daɗi. Me ya faru? Me sai mun faru? Sai Ramon ba karamin daɗi. Ramon ne. To na shida ne dama ke kike ta complain ba ki ba ki son ta ba ki son ta me ne? Oh shit. Me haka? Me ya kuma? Ɗaki gaci gata. Mm. Ke kin gani ba zan jira ke wannan gyara. Oh, wannan zanin da nan ne ya yi datti. Ina son dama yanzu wai wannan. ɗan nemo wani in gyara kafin ka shigo. na dai ga kamar jikin ki sai wallahi ba komai bebe kawai ka dan wannan dina ne da nan ban yi tunanin zaka dawo ba yanzu ba a muje ɗakin ka mana kin san inda na gaji ba ha ba baby da Allah muje ɗakin ka muje ɗakin to yanzu muje fara ba ka minti ya da ban jin mun wani da na ci na koshi daga bara ba na fito kike na ci na koshi kai ina kai a'a to ai dare mun je din dai ha ba da Allah zo muje falo za mu yi magana ne hmm. kin ji zancen na ki ake so ya aka yi ɗebo mu ba ruwa Na yi ruwa eh. ka san kwana biyu ba wata hmm. ba ba ruwa mai sanyi a gidan dama na san da ya fi samu ruwa abin sanyi a gidan na tun da kai da muka iya ikon Allah kenan alhamdulillah Kina gani Ugu ya samu lafiya. Wanda tsohuwa? Babu harmona. Ugu ya sauka. Ya sauka? Hmm. A wani iya gode sauka? Kai? <laughs>